Shiya ta uku ta da'ira da magaranta shirya wani sayan leda a cikin wani tsari na tsabtace gari. Kungiya wadda ake ce ma Pro Amfulwa da kuma kungiyar JEZ ta kasar Jamus su ne suka tallafa ma wannan shiri. Alhaji Laminu Isaka shine magajin gari na Shiya ta uku ya kara mana haske kamar haka. Kusan wata guda yanzu ana ta aikin leda wannan da Allah ba mu husa mu a Shiya ta uku muka rubuta ma nan masu hannu da shuni kenan Pro Amfulwa da kuma JEZ. Dangance da wannan tsari da ake yi na tsabtata garinmu, ka ce to mu bari mu ka mu ya zama na haza gashinan aiki ne muke ma garinmu. Muka rubuta tan ɗari na leda za a saya. Wannan tsari ya taimaka wajen samar da aikin yi ko jari ga mata da matasa mabukata. Mutum ɗari biyu da hamsin muka samo ma aiki a cikin kwana arba'in mace ɗari namiji tamanin. Aka yi zaben wannan a cikin ungoyi na mutane wanda hakika sun cancanta a sa cikin wannan tsarin. misali mace wadda ita ce kamar chef de wadda gidan ita ce mijin ko ya mutu ko araba kuma ga yara ko kuma samari wanda lalle don ka a shiga wani yanayi kenan mu kamar mun yi kiran mutum 250 mun samo mushi aiki za a biya shi jika 80 a cikin kwana 40 ledodin za a sarrafa abubuwa irin su bulo na titi mai tsada dal na rufe salanga da sanduna na tare hamada tuntuni mun jona wannan yaran wanda suke hutu yawa daga cikin makarantunmu wannan wannan horon da ake su ne zan mu ɗauko hallo a koya musu wannan aikin a ciki direct guda goma ɗaukan su zai kuma guda talatin irin wannan mashinkin da kuka gani hallo mu sa a saya musu sabuwa kuma a hore su a koya musu yanda ake kamar fixation kindin hana rere taho eh, na hamada kenan shine hallo wannan sabon tsarin hallo da zan yi a gaban na maki gashi ana sarrafa su ana titi mai tsada ana yin abun salga ana yin abu iri-iri akwai sanduna da ake yi wanda ake sawa a cikin hamada kenan oli a sa wannan kalun boko ne ganyen dabidu yaran da za a hora da akan wannan ne da mashinkin da za mu samo musu a gaban nan wanda za a je su yi specialize akan harkar environment wasu mata da suka kawo leda sun bayyana farin cikin su kamar haka sunana hadiza na kawo ɗari guda da ɗan saura shine nake so yanzu in je in ɗauko a da cikiya ina da bahuna biyu yanzu zan sheka da gudu eh. in je in ɗauko shi. Waya ne kuke kuna samu wannan leda? Wannan leda muna zuwa cikin dawa muna kwankwalowa muna bin gurguri guri bakin kofar gidan mutane mu kwantalo mu koma mu kwantalo mu bi wannan ice mu kwankwalo mu bi nan gurin shabara mu kwankwalo tun tun daga gidana nake gudu zan zan in amshi dukiyata. Hmm. in ji daɗi in rayu a cikin gidana ni da iyali na da miji na mace mai sha shi ne ba ma alheri suna na rabi kilo ɗari hudu kika yi eh To kuma ya kika ji da wannan haraka ta Lagos? na ji daɗin shi mun yi warin ciki mun sai abin da ban mu mun sai ma yara kayan lakwal da su teni da su kayan gudu da abinci mun na neman mu mu musu albisa ma mun ji daɗi Allah sa wata kwantarar ta fito wanda ta yi haka nan. Maryama bahu biyar ne na kawo. To kuma ya kika ji da wannan tattara Lagos? Wallahi ko ina ina zuwa in ɗauko. In aka baki kuɗi me zaki da su? Taimaka ma uwaye na zanyi. Kina da yara? Ina da. Mm, eh. Biyar. komi da komi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.